بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى idan ba ko littafin albarka kunnan rai alhaƙul mubin fi a hadisar rasulil amin sallallahu alaihi wasallam ya abu mustapha ashak muhammad kabir buna abdullah alkanawi a fizahullahu ta'ala idan hadisiyan shita bai gutsun cewa ngai bai manya gaiga wala hadisi biya yin sahaba mu ciko nan gai abu humama abu humama talbahili an abi humama radiyallahu an قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع adisiyan alhadisu samin wasu bau da waya na kin a ci gogo adisiyan shiba ato adisiyan adọ́ ni bai wuto ta ci kowa gashi ni shedin guba an abi masud al-ansari radiyallahu anhu ƙala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi rawahu muslim daga babu masudu al-ansari ne madina cinan radiyallahu anhu suku be boyu qala ugam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتشي سكو صلى الله عليه وسلم قال kini man dalla ala khairin zandoro na gawo yage musulmi gwai jito alkhaira na falahu mithlu ajri fa'ilihi a yula da yiriya zanda da to alkhairin na wato na jiza foro bai sadaka na ya lada a yawin a mayawe yiri na mayawa na ugwana mai yiri na yawon suna lotun nana na kina ji sallah uga da hajji na yawon kiyan lada kendo na yawon su etiyan tsalla jan gunzumunci nga zumunci gun a yawon na gunzumunci na lada wani ya, etiyan eto alkhairi na wacce jimna siya na a yawon su lada yiri ya lada na yawon da gunzumunci na magai uba muhimmancin wazo amfani na da wazo na jirage zan doro na waje wazo catulo bai wazi na ayyawo lada iri kendo na ya zai lotun bai wazi na so ko ya yi arzikin gamba ya alkhairi ji hal hadisu tasi wa saba'un hadisiyan shinidin nici shi ni gayi guwe da guto ta adwa ne guwe da guto ba an abi hurairata radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري ومسلم daga ba abu huraira wato cube bayu yiwu ga gattuci sako sallallahu alaihi wasallam ga kalimata ne habibata annabi ga egami guba da na habibata ne ilar rahman egami jayo ne boye ci ibatu e rahman wani sokon yabo game wuce shi Hafifa sani alal lisan e ga ni juyo na fayin gagin tarauna wa lawa lokaci dan ya mun fayin ga sani fil mizan amalle ma e bayan sun tun guro ganga ya gamin na ji waji ulat sun za shi beladai sun walle ma beladai e ga kici juyo gai subhanallahi wa bihamdihi lilita to lufu ya toci pambabe bojiyoyi subhanallahi alazim lilita to lufu ya toci etuna wacina e gamin na shiga nabi muhammadu ji darja yayo darja guta yayo so kwaye ba ofan ga gintara umar latsun alekwan so ko yayi arziki da gangawin iga gadan juziyan ya zumana gula da juziyan bacanina mini littafin cikon na mini juziyi gutsuwa na littafi na su kuga mankon na bi alkhairi alhadisu 80 hadisiyan shine ci an abi musa radiyallahu anu daga babu musa tsoci bai bayuyu kwallo ga kwallo sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yumli lizalim hatta iza aka zahu lam yuflitu rawahu al-bukhariyu wa muslim hadisi ya abu musa soci bai bai yi wuga wuga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga inna la la yumli li zalim akika soci hadi fata bi na kutici hatta idza akhadahu har tukubana wuga bi na kutici wa fata yufe le ga waje tuba waje tuba kuja kan ga soci hadi bai wa eti tudide nana wai lona eti bi na kuna wai tina hatta idha khadahu tsoci magunwa lam yuflitu wa luwa bayani sau guja za bai tiya mun wa wuce ga mun laiwa ga yazo dinya mun ga bai da dinya ga luga su ko be mun e mun mun ya tsoci mun bokare inna barsha rabbika la shadid tsoci ga za mun za wange logware ga mun laiwa ga musulmi dinya betu bai ga luga mawatacce tu da diyo kacin wa guwa kuti bai kya ci ne hadisun al-buhari bai musulmi al hadi wa samanun hadisiyan shi ne bai nici A abdullahi bin amri bin as daga ba abdullahi ya amri ya aso ato abdullahi wani ya amur amur wasu shi ya al'as sahaban shi kuwa radiyallahu anhu so cuguyayya abdullahi ya amur su kube bayu uga ga tushe su sallallahu alaihi wasallam ga ad-duniya mata'un wa khairu mata'i wa khairu mata'i dunya al-mar'atu saliha rawahu al-bukhari wa muslim ga ad-duniya mata'un ijano ledana mata'un e madabu adiyan majidabu na zawon gida da fewa mabayina wa khairu matsa'i duniya riwayar nucin ga wa khairu matsa'i ha wani la'i ce bebe domin ritu bebe wa khairu matsa'i ha ina magyagami ne yin manajidan yi shi wani agan waga kici maga wagan gai almar'atu saliha wadai mai guru annabi ya ga almar'atu Hassana. yimi na sanari yimi guru ke ga o za guru bo wa kere be gi ha ese wa de za sakan da shi wa de za guru da de de wa o ma de zai ku ke baya na e na kan kwace da na bojin guru da na so ku ji padin be na shi bogo ina e nabi muhammadu jiya yi na yi tsawon shi ngai gi ha za guru bo za gurubu gawawo mabeyo ilimi udio muliki udio ke ko ofisi na udio bagwa zikiyo egiza kuyo egena kan kwacho zuriya jo kawu deji za guru watingati watingati watingati su kusi da kyacin amma gwaku egen na ga iga ya zawon gizo kendo na gurin zagije so be bagiji ewu video kawai za dede mudi udio kawai ewe wu cheje mudi uye imi uwoma wazo acha ga gurin bagije so gwa ko igi egi kawai fasika da lusa na sane o mabe wazo mai rayuwa zai adde ba wa nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam su ko ji kwadin gani bai yi mai gurushi alhadisu sani wa samanun hadisu ya shi ne bai ci. a abdullahi bin abbas daga ba abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma su kube boyu ya da guba ba kawo da wugan كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين خلقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل رواه البخاري عبد الله بن عباس قال كان آخر قول إبراهيم أني أجا ني نعم، نسيت يا يمسوا نبي إبراهيم عليه السلام hina ulqiya fi nar lokacina zaji ji gumi a cici uda na wana kidda ya nabi ibrahim on fe gan hasbi allah wa ni'mal wakil hasbi allah wa ni'mal wakil hasbi allah so cha ku kiyani ku so cha ku kiyani wa ni'mal wakil ma dalla ganbe etiyan a to ya suna jugi kini ya zane alwakil ya suna da lamari za wangi yi awa gai zai wakili ya rai zai da lamari ni'ima ma la gan da ya suna ju da lamari ba alwakil wadda mini ya suna so shi so shi makunke yuga ya wani gana ga afegiyan afeyeku ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wato na faye ku bi aminci ya ziyo ya nabi ibrahim alayhi salam ya kubo galgu ke lan musuma subunan ga ganga ke ga kofu e gundu ya raya ole ka ban fere ga da iya kan je gun ya lafiya zawanya ganan gari a fi aminci yi ƙalgwayen doro salafi usama buga wadda da dai muhimmanci salon kan doro maki ne gai ce wani agwasu waga da zance ce abu alhadisu salis wa samanun hadisiyan shi ne bebuteci an abi hurairata radiyallahu an kawal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ga manta ba zandoro na ga tuba jina ki mai tuba gai arrojiwu amil a ezulu jeba daga tulefi wai fingele wai finbiya wai danyaci wai wa dabiya wai gyara mu ga wa gibiya wai ganzanyi wa ga wa jibiya wai jin lango wa ga wa jibiya na ga tuba to zandoro na ga tuba jin daga tulefe wani kabla an taflo a shams kafin gidi ulamin mazibiya daga ayi lobo wani saballahu alaihi tocha wa tubo tocha fabiru amma ke ga waga ji tuba ji lokaci na gida Allah daga bai wani lona wana a ga tuba wa mafhumul mukhalafa da wani ngala man jiga lokaci tuba yi guki guba a da ya bayani amma da ya zandoro lokaci ne lago tuba yi je fata yi musulmi fata tun yi kafiri na gama ji kafirinci bayanan ya zandoro ya yi ta ga yi lokacin kai gidi lala daga bayan lona ba amma da ya gaza wani gishe ji rayuwa ta cikin bai gidi ci Allah bai wani lona to zan do a ji tuba kan ga soko gobe zan do ta cikin bu kan ga da su ko Allah zade ci ji tu lokacin wuce mu wani zo le lokaci da dai da wani wani da ya ga soko a fabe zan do na ta cikin bu na biya dole ya ga yanya ne da mini alama wuce ko yin kiyama yaji fahimta ko lokacin ya zandoro gai lokacin yi to yayi gina inna allaha ya kubalu taubat al'abd malam lam yugargil so kai go tuba wajen doro malam lam yugargil abe kirayu kula to yi gina ya zandoro da wani, gbogbon yau ga tuwani wace ga ya ji tuba ganga ga agwa ra'ayi so ba na kawo amma yau ne yau la na gawa da yau gaji agwai ga wale nan ya zandoro ya ba so liman ya alita na kitta cikin bukala ne so ko yi lokaci tuba tun rayu babala biya kuma sai lokaci na wabe ne su tuna jube su zufi za wangi lokaci su ne kwa ito ne gala kan doro dai ga babe kiyon tuba ya ma istighfar pamba be fifiya be to lefi amma zai ji istighfaru ya tun sakwapa ta mafi gubu zan da cewa wani ji istighfaru mai gaga gadi mai ga zayin kuma ga gafara samun ba ya ga zayin wa shi ba wai ji istighfaru na mai bayin gare kawai ga istighfaru wannan ya gabi ta cibo hatta sabi sun ga mai ga zayin <laughs> la ilaha mai ji rukoto wai ji langu mai ji asada kai zange zo ga dini re alhadisu rabi'u wa samanun hadisiya ya beguni ci عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم عبد الله بن عباس توچو بي بيو يا ذو بابو ga tuci ko sallallahu alaihi wasallam ga kirima min rajulin muslimin ya mutu adde zabagi musulmi na tutuwa da bayana faye kuma ala janazati na rajulan a cade za shi ba na jiga ku gikin ne bayan sallayen jana'izu wani A za shi ba mini zai ji be sallah ji shi nan za shi ba nana annabi muhammadu ya bazu da na kya sifa la yushrikuna billahi Shai'a. ila e in fasoci bacha idan e la ya za sunan ga annabi ga dan shirku ko inna sama'ima warruka tiwala shirkun e bulya e ji mu yi ba in e su yi rida e ya fa e ya fa la ya haka taba da tutiwa wani dangban adega adeza shi ba na mini zai jibe ku sallaji jina illa shafa'ahum Allah fi sai a face to ci gaza na bu daga kiyo daga zabu eboza shi ba na data ce zai jibe ku sallaji jina ki hadisi ne lawiyo waga daya wadda bai zai ji peso kwena ndị njem a mide ya ji ga ha eya gwuru ji ya ebe na eya oji ga abịa awụ na ajiyar leon a ga abịa kan zai e ji wani har ka bai yi na ga tun ba makanta ekwa biki ogo da na mu'amala waje zatsun ba waje ga abin dangi waje a ga abin amma wadda ya kirki na ji a ta yabe la ya shi dan nan ga wale ga gafe na ya wee. so wuji mi de jamaji ga jama'i rikici je wani na ji ke sokwe na na je tsa soko na na ji afo be shirku ta tangi to wuci kona a ga jama'i wajo na ji kuma sallah na ko abe ji kuma sallah na annabi muhammadu ayi ya santu wuci kona ya ugwa ga falyanzur ahadukum man yukhalil zandoro te zai wa da yanzu bayina muna uzuri ga dewa zai ji da yanzu bai na a ga jiki a ga yi kan yawo a ga yi kan yawo to zai ji yawa na matyaci a ke so kuma ya gi waje yi mai waje don gi waje ibona ji ga fito kuma no wa ga to a ga kawai yin cin lewo tun ba zai ma bai cin wani na da kan gaiwa guce a duwa ba tun e in yi kusun wannan yi na kirkira a gawo lagu fiye wannan wuce aduwa baya hutun na wuce ko zuri aduwa na nabi baya abu salama ne wanda ya kawo da yanzu mai zaki riki da yawon zuri amma ya zaye bai ko gwamnati wa zan da ya tsoba mu a sai security security na wasu wuje wa kafirin da ce wani wunge da alaka bai wuna da musulmi kirki na wani da ya zo so bai yi na wani commissioner wani minister wani yanzu wagi polisi ngo cho ga e ko na jaja musulmi grambe to sallah gusun ta shi jama'a to za kirki kici alagwa to kuma security kafiri na waje da bayina la ilaha illallah de za kirki na wai da ya yanzu da na ije tsawa ya ko an da da ya lemu ya tsawa wa tin abe masalacha zan na jiga kakkon yi lewa duwa na ga aga bayan ne tifi cin sa-asa aga ó oh, oga is already died wọ́n á zo ọ̀gá tu ọ̀gá tu ó jẹ́ àǹkẹ̀lẹ̀ òyì jésù gíwá gọ́ ngásá gíbo náà ọ̀chúkú ngá gíbo mùsùlùmí jà sáàtú níjà àlàáká jì bábẹ̀ zà kírkìjì ní wá ji yan duniya na ji wa ga tuto kowa mafunuware man na ji wai bi cada na ga da yi a tafi kowane ndoro abin wancan walewa ta cute a waga halewa yau to emiya e, e bici wai wajen yadda e su ya gani ba wai jihar kabe a yau talaka na ji ga za ko wuke wale fukunu wale talaka ji ga wale da manji ga za kwa su za ya e funu wa saba ga wato da malu bayi na biyu na biya cin tiwo malawa su tsawa so ko ya yi fahimta wangi wani lafi da ya je mu'amala bai wuce gurushe ne alhadisul khamis wa samanun hadisiyan shi ne bai gutsin ci عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار قمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم دقب جابر يجي عبد الله abdullahi ya سكوبي ci nga ga tuci su ku sallallahu alaihi wasallam ga masalin salawatil khamsi wale kwatanci ya sallah gutsu na yeji ne daga su babu al-zuhur al asr al-maghrib al-isha'i goyi ka masali nahrin jaharin wani kwatankwaci yanuwa wani kwatankwaci lanzo jarin nuna jena gamrin umadokuna gamrin bi ma'ana kasiri ga lanzuci ne je alaba bi ahadikum ce komi sun yi ogo wadatiya lanzuci babu hegoro mi ogo yattasilu minu kulla yawmin khamsa marat zugutsu waje funo lanzun na bu inji lanzun na wa manno mafunare ko te gannu wa doku wa funo hali sakai to annabi sallallahu alaihi wasallam ga a ciya ga kutuncin sallah gutsu ne ya yi daji masalacin ne wadda ga ji sallah gutsu za ge jin yi dambo ba ge jin yi masalacin ke ga waga halli ke zunubi shi lugwa shi ka ke ba na kama bobe a da ga fondoro wai lannu fuzu gutsu ko te ga lilici na kawai yi Kandoro? an ni ga amfani sallah gutsu ne ya ji na yau amfani na da sallah gutsun wani ga annabi muhammadu yaji misali wa yayi nan ke dai wa ji sallah gutsu kan duro ga like zunubi wa shi lugwa su ko like zunubi shi lugwa alhadisu sadis wa samanun hadisi ya shi ne bai gutsun a yi An عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها yasmau sautaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'ahu sa'iqa rawahu al-bukhari hadith da sunan al-jamaji abu sa'id al-khudri to chube boyu yuga ga tuji sako sallallahu alaihi wasallam ga idza wudi'at al-janaba annabi muhammadu ga abbe kiyaga kungiya annabi adam ala cicina wa wata malahar rija ala ana anakihim aga kula cici a cakunji sallah zo iza ba gidi cakunna la takpatsu ajo anak jamo onok nole ina tatiyo na ta takpatsu fa in ka na tsaliha abike kunna kunnana iza ba gidi ladana abe ke wayi zaguru yana qalat ekun na tsari filiga qaddimuni qaddimuni elanda tun soko elanda tun soko wa in da ghayra saliha amma kaujin ku zagura abe ke kun ga fi kuza dedena qalat <laughs> la ilaha illallah wace mamaki na da shaniya ajale wannan ba ne yi wasu nawa yore wani alhaji kazan man kazan amma wage cikin ba ne a yi wasu na wuce biyari ila e kutiya a jin kusa lagagancin amma a yi la alhaji tiya a ga wuce be sun na waje ba sun na waje ba tun na wacin kuna ila kutin ya gagan can da yi sun wa sunna wa je sunna na ba tuwa na waje shirya na su kuwa zuba yi ga beke kunna wa in kanan gaira saliha kaujin zagura na qalat musaju fil da ya ha ka samire ka samire zabu na biha baye lobi wọn baye lobi kumi yan yasuma sauta ha kullu shayi endoro na wote ga ali ta so ku yona aja fe wo ga yakunna no wadi fe ga ya wa ilaha ya wa ilaha ka sa kunnari ka sa kunnari babu lobe kunna ya annabi muhammadu ga ali ta so ku pa ta na ta cikin wani na aja fe wo ewuciu lalekun illal insan sai zawon gishi kawai annabi ga wujiyan docin la aka yi a ga walau samiyawu da zawon gigawu lalekun sa'ika da wuga azuntu ebe na nga utati wuto utati wuto lali na ekun na eti dana utati wuto umajiwa ekun na eti lali dana ujiwa e tunguru ke ga yawai

wato ga hikima da shani ya tsoce na tufa jele ga ya zane ku wato ga ka ga zando ci ga yanni kewa ma abu mai jele re e yanni kewa ya fi ci zo ci ga la zando ya labari waga je shi shi ma ya gya wada sun zai waya gibaro ki jonga labarin to ne na yawon ake hannu ma lu ije gwana damuwa mu da wani wa wa marayuwa wa amma so kula sai endoro so koji na hikima da bore endoro so koji na hikima da bore nga ce na gwanyi na kan gama yawo mai jele ka ce mi da ci ci a ga wani yau ake so guta yau ake so guta yau ya da ji da je kun ji ba <laughs> e ba be bi ji na madina sa so ji wana shagala lo zandoro wallo ba wallo yimi ki jan ga wake ke to wake ya ni ke ya gishi na yi malagba da mu halwe Allah akbar so yi kima ga na na so ko ya kun yi na fe jibi ge hungu be to shi na الحديث السابع والثمانون لوكا ya bin na kin abu hadisi ya dufe ya buru na gama ya dufe ya guto ta ci ko guto abaci guto abaci hadisi na ya bin na kin ya dufe ya to ta ci ga basu kuna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu